Babban daraktan hukumar samar da agajin gaggawa na ƙasa wato nema Alhaji Inusa Mai Haja ya karata zargin da wasu 'yan gudun hijira ke yi na cewa sun kwashe tsawon watanni ba tare da an samar masa abinci ba da ma zargin karkata abinci daga wasu daga cikin ma'aikatar da waɗannan 'yan gudun hijira suke yi. Shugaban hukumar samar da agajin gaggawa ya ce a ranar takwas ga watan Yuni ne mukaddashin shugaban ƙasar Najeriya Profesor emi oshubanjo ya zo jihar Borno don kaddamar da rabon kayayyakin abinci ga waɗannan al'umma ya ce wadda kuma ya ce hakan bai kai tsawon watanni biyu ba kamar yadda waɗannan mutanen ke kokawa na cewa sun kwashe ce fiye da watanni biyu ba samu kayayyakin abinci ba alhaji mai ya ce gwamnatin tarayya a shirye take ta ci gaba da ciyar da waɗannan mutane na akwai kayayyakin abinci haka makil wadda an tanada don waɗannan mutane kuma bai ga dalilin da zai sa a ce waɗannan mutanen na kokawa ba wannan ya ce ba gaskiya ba ne kama dai abinda da mai hajin ke cewa game da kokin da waɗannan mutanen ke yi gwamnatin ƙasa ta rungumi wannan aiki na ciyar da mutanen da suka eh, jigata akan a waɗannan yaƙi na boko haram da abinci daban-daban da kimanin tirela dubu da talatin da na Haka akwai zargin da wasu ke cewa sun ɗibi kusan wata biyu ba su samu wannan abincin ba musamman a wannan sansani na Bakasi. Takwas ga wata shugaban a mataimakin shugaban ƙasa wato acting president ya zo ya kikin abu bai kai kuma wata biyu ba. Na farko kenan na biyu ni kaina na tambayi mutanen nan na ce musu sun san da mataimakin shugaban ƙasa ya zo suka ce sun sani kwana nawa sai suka yi bayanin kwanakin da ya zo kuma ya saɓanin wata biyu da ake kukan Okay, daga ƙarshe akwai kamar zargin da wasu ke yi cewa ana murzanta masu a bakin wajen shiga wannan sansani musamman ma 'yan bakasi kamar kun samu wannan rahoton kun samu wannan rahoton wanda mataki kuke doka. Eh, maganar musgunawa akwai zargin cewa waɗansu ba 'yan idp bane ne daga waje suke zuwa don su amfani da wannan dama su ma a basa ina kyau da sun cewa jami'an tsaro suna hana irin waɗannan mutanen ne ba maganar musgunawa ba ne na tabbatar ma cewa tun da muka fara abin nan babu wani rahoto da ya nuna cewa na gaskiya cewa an bayar abinci ɗaya ta ɗaukata tun da muka fara wannan ba gaskiya ba ne. na dai kasance cikin tawagar shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na ƙasa wato alhaji inusa mai haja wanda kuma muka zarci wasu sansanonin yan gudun hijira wanda suka shaida mu irin halin da suke ciki ga ma dai irin koke-koken da waɗannan yan gudun hijiran suka yi. a ni ban samu ba ga kati na majin kati wannan duma bai zo wajena ba. yau wata mu biyu da kwana goma sha biyar. Bine da bon Ka gani suna kawo mana abinci ba za su ba mu mai kyau ba kuma kare kuma za su dauka su je su sayar za su hada ba su wanda suna aiki wajen daga suton nasu za su cire su je su sayar muna gani mun yi wani abu kadan za a rubuta suna mu wai kana so kai zanga zanga kaza kaza ba ni da kati na je na tambaye mu ba mu da kati wannan masu kati in an raba su ba mu da kati ma kar ku manta mutu zuwa mu anan wata takwas ba su ba mu kati akwai lokacin da ma an zo ana ruwa an tara mutane duk da ana ruwa zuwa amma an tara mutane suna zama su su je sun tsaya a rumfa ko kuma an bar ku kuna zama a waje wasu suna da azumi sita shawal a bakin su ba yadda dai abun babu wasu matan da yara a gunsu wasu kuma ga suna lokacin da suka dawo shi abin da suka nema su za su kawo iyalensu a samu a girka ma yaran abin da za su ci na cikin kan ba a baka ba ka fita nema a waje ka dawo kuma an hana ka shiga wasu yan gudu hijira kenan da ke sassanin bakasi ke bayyana matsalolin suke fuskanta kama da na karancin abinci cin zarafin da suka zargin jami'an tsaro ke musu da karkata abincin da suka ce wasu jami'an hukumar samar da agajin gaggawa na yi da dai wasu al'amura da suka dinga bullowa cikin yan kwanakin nan haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya